Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba goma sha biyu ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz tsakanin labarai. Ministan tsaron ƙasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan da kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba. Inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO su ma suka gana a can. Amurka ta ce tana duba buƙatar ƙasar Haiti na neman agajin tsaro yayin da ake samun karuwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin ƙai. wata kota a kasar myanmar da sojoji ke mulkin kasar ta yankewa hambararriyar shugabar kasar aung san kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau laraba kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a najeriya gwamnatin ta tsara kashe naira tiliyan ɗaya da biliyan talatin da biyar don fuskantar kalubale a shekarar ta 2023 bayan haka kuma a kasar kamaru kungiyar tarayyar turai da gwamnatin kasar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya domin taimakawa birane masu dorewa a yankuna da yawa eh, kamar kowane yammacin ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu hikaya ke gabatarwa za kuma mu ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurari ke aika mana da shi amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan tsaron ƙasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan da kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba. inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta neto su ma suka gana a can domin tattauna yadda za ta taimaka wa ukraine a yakin da take yi da mamayar rasha sakatare janar na kungiyar neto jens stoltenberg ya shaida manema labarai yau laraba cewa tattaunawar za ta kasance kan yadda za a ƙara kaimi wajen taimakawa ukraine kuma babban abin da ya sa a gaba karin kayayyakin tsaron sararin samaniya na ukraine Stottlebug ya ce taron ya zo ne a wani mahimmin lokaci don tsaronmu yayin da 'yan makonnin da suka wuce an samu tashin hankali sosai a yakin tun bayan mamayar rasha a watan fabrairun da ya gabata ya ce kungiyar neto ta aike da sakon cewa a shirye suke su goyi bayan ukraine na tsawon lokacin da za a ɗauka amurka ta ce tana duba buƙatar ƙasar haiti na neman agajin tsaro yayin da ake samun karuwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin kai babban jami'in diflomasiyya amurka a yammacin yankin brian nicholas na kan hanyarsa ta zuwa ƙasar tsibirin caribbean ɗin a yau laraba don tattauna halin da ake ciki wasu gungun 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai ne ke rike da wasu sassan babban birnin ƙasar port au prince kuma sun toshe hanyar shiga babbar tashar man fetur ɗin ƙasar tun tsakiyar watan satumbar da ya gabata wannan ya ƙara ta'azzara mummunan halin da ake ciki na jin kai lamarin da ya yi illa ga samar da wutar lantarki da ruwan sha mai tsafta da kwashe shara da kuma yadda asibitoci za su iya gudanar da ayyukansu a ranar juma'ar da ta gabata gwamnatin haiti ta baiwa firayim minista ariel henry izini ya nemi a gaggauta tura wata rundunar soja ta musamman ta ƙasa da ƙasa da za ta taimaka wajen dakile gungun masu aikata laifuka wata kota a ƙasar Myanmar da sojoji ke mulkin ƙasar ta yankewa hambararriyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau Laraba a cewar mutanen da suke da masaniya kan lamarin. Sabon hukuncin ya hada da ɗaurin shekaru uku da take yi yanzu haka. Ana zargin Suci da karɓar cin hancin dala dubu ɗari biyar da hamsin daga hannun ɗan kasuwa Manwik sai dai ta musanta zargin kuma ana sa ran za ta ɗaukaka ƙara. An tsare Suci a watan Fabrairun 2021 yayin da sojoji suka hambarar da gwamnatin ta tare da kwace mulki. Tun daga wannan lokacin ne aka yanke wa Suci hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari bisa wasu laifukan cin hanci da rashawa da magoya bayanta suka ce bita da kullun siyasa ne. An jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a Najeriya, gwamnati ta tsara kashe naira tiriliyan ɗaya da biliyan talatin da biyar don fuskantar matsalar a shekara ta dubu biyu da da uku. Daga Abuja ga rahoton Hassan na Kaina. a cikin kasafin kuɗin shekara mai kamawa na sama da naira tiriliyan ashirin da shugaba muhammadu buhari ya gabatarwa majalisar tarayya ma'aikatar tsaro ta sami naira tiriliyan ɗaya da biliyan talatin da biyar kazalika rundunonin sojojin ƙasa ruwa da na sama su ne suka fi samun kaso mafi tsoka inda sojojin ƙasa suka sami naira biliyan shida da talatin da da takwas miliyan ɗaya a cikin wannan kaso naira biliyan biyar da da tamanin daya zai tafi ne ga biyan albashi naira biliyan ashirin da hudu ayyukan yau da kullum kana naira biliyan talatin da biyu kuma ga manyan ayyuka ita ma rundunar sojojin saman najeriya wacce aka kasauta mata sama da naira biliyan ɗari naira biliyan hamsin ne zai je ga manyan ayyuka to sai dai kuma duba da lissafin yadda kasafin ya kasance masana tsaro irin su dr kabiru adamu na nuna damuwa dangane da yadda shi wannan kasafin kuɗi a sha'anin tsaro ke samun koma baya kusan kowane shekara in ka diba yi jam'in alkaluman kudaden gaba daya za ka ga cewa daga shekara 2022 da shi wannan kasafin na shekara 2023 akwai ragi mai yawa daga ainihin yawan kudaden misali a shekara 2022 uh, kudade ne wanda aka ware triliyan biyu da digo hudu da wani dan abu a kai aka ware ma bangaren tsaro sai aka dawo na shekara 2023 ke aka gabatar da kasafi ya ragu ya tsaya kan biliyan daya da dan wani abu a kai to kaga lalle wannan ma shi kanshi za ka ga lalle ragi to abin yana da tayar da hankali Eh, dalili ko muna sane da cewa an samu tsadar kayayyaki yawancin kayayyakin nan ba nan ake yin su ba a waje ake yin su to in ka duba yadda farashin darajar naira take yanzu da darajar sauran kudade. har dai wanda ma ake eh, cinikayya da shi wato dala za ka ga wannan shekarar da muke ciki na shi 2022 kenan an yi kasafin ne akan naira 400 da dan wani abu kai to yau a buɗaɗɗiyar kasuwa wato na canji kenan kusan naira 700 ake sayar da shi wannan wannan dala da to kaga aka zo kuma aka samu rage ababen da za a iya saya a shekara 2022 da kudaden da aka ware ba za ma iya sayan sa shekara biyu ba sai kuma gashi an zo an samu rage to lalle wannan zai shafi bangaren tsaro shi ma mai sharhi kan al'amuran tsaron dr yahuza ahmad getso ga yadda yake kallon wannan kasafin kuɗi shin an shirya da gaske ake yi za a samar da waɗannan kuɗaɗe a lokacin da ake buƙatar su ga waɗanda suke buƙatar su kuma don yin abin da ya kamata a yi da su in za a yi wannan to wannan ma madalla ne sau da yawa waɗannan kasafin kuɗi da ake yi ai kuɗaɗen ake ayyanawa kuma ana sakin su amma matsalar cin hanci da karɓar rashawa da wadaƙa da dukiyar ƙasa da kuma kasa bin diddigin ina aka yi da waɗannan kuɗaɗe. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Muhammad Hafiz Baballe da ci gaban labaran duniya. Yayin da zanga-zanga dawa da gwamnati ke ci gaba da ruruwa a birane da garuruwa a ƙasar Iran tsawon makonni hudu, domin da ba ta al'ummar Iran da ke zaune a ƙasashen ketare sun gudanar da zanga-zanga a kan titunan turai da arewacin amurka da sauran kasashen duniya domin nuna goyon bayan su ga abin da wasu da dama ke ganin ya zama ruwan daraga a ƙasarsu ta asali kama daga waɗanda suka tsere a shekarun 1980 bayan juyin juya halin musulunci na iran a shekara ta 1979 zuwa wasu matasa 'yan iran da aka haifa kuma suka girma a manyan biranen yammacin duniya da dama daga cikin al'ummar mazauna ƙasashen waje sun ce suna jin haɗin kan manufa da alaƙar da ba taɓa ganin irinta ba tare da zanga-zangar da aka yi a gida sakamakon mutuwar wata mata 'yar shekaru 22 da jami'an hisba iran suka tsare tarihi danish mai shekaru 52 mai binciken kare haƙƙin ɗan adam wanda ke zaune kuma yana aiki a birnin london na ƙasar birtaniya ya ce na ganin wannan a matsayin wani sauyi ga iran ta fuskoki da dama a yaushe muna da kurakuran siyasa da suka raba mu amma a wannan karan mutane suna cewa na tare da mata abin mamaki ne abin ya faru cikin sauri kuma wannan tunanin tsakanin iraniyawa ya kasance mai ban mamaki wani babban jami'in tsaron taiwan ya faɗa yau laraba cewa kasar sin na duba abin da ya faru a yakin da ake yi a ƙasar ukraine don samar da dabarun yaƙi ga taiwan da suka hada da amfani da jirage marasa matuka da kuma matsin lamba na tunani ta yi wannan yin nazari a hankali kan darussan yakin ukraine na sanin yadda za ta mayar da martani idan kasar sin wacce ke kallon tsibirin da ke mulkin demokuraɗiyya a matsayin yankinta ta gwada yin amfani da karfin tuwo wajen aiwatar da da'awar ikon mallakarta a watan agusta ne kasar sin ta gudanar da atisayin soja a kusa da yankin taiwan domin nuna fushinta kan ziyarar da kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai birnin taifi kuma ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na soji tun daga wancan lokacin duk da cewa yana tafiyar hawainiya da yake jawabi a mansar dokokin kasar babban daraktan hukumar tsaron kasar ta taiwan Chen min tong ya ce kasar sin tana mai da hankali kan abubuwan da ke faruwa a ukraine da Hafiz da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. A ƙasar Kamaru, ƙungiyar tarayyar Ture da gwamnatin ƙasar sun rataba hannu kan wata yarjejeniya domin taimakawa birane masu ɗorewa a yankuna da yawa. Ga Muhammad Bashir Radan dauke da ƙarin bayani. kungiyar tarayyar turai na son tallafa wa juriyar yanayi a kasar kamaru a cikin wannan tsarin ne a ƙarshen mako da ya gabata abokan hulɗar suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyi biyu da suka kai jimillar biliyan 29 na kuɗin sifa wato miliyan 24 na euro don aiwatar da manyan ayyuka da za su taimaka wajen gine-ginen birane masu ɗorewa aiki na farko da au ta ba da tallafi na sama da biliyan goma sha biyar da digo bakwai ya shafi biranen Duwala a cikin yankin Littoral da Marwa a arewa mai nisa da kuma Yawunde a jihar tsakiya. A babban birnin kasar Kamaru wannan aiki zai ba da damar haɓaka motsi mai ɗorewa don rage gurɓataccen iska ta hanyar kafa motar bas mai sauri mai takin BRT. A Duwala da Marwa wannan yarjejeniyar na da nufin haɓaka wuraren kore da ƙarfafa tsarin sarrafa sharar gida a cikin gundumomi don iyakance tasirin ɗumamar yanayi philip van dam shugaban tawagar ƙungiyar tarayyar turai a kamaru ya ba da ƙarin bayani inda ya ce waɗannan yarjejeniyoyin da muka rattafa hannu hakai wasu hanyoyi ne da za su taimaka wa ƙasar kamaru wajen yaƙi da canjin yanayi dabaru ne kuma da za su ƙirƙiro sana'o'i da dama wajen rage marasa aikin yi wannan kashi ɗaya kenan daga cikin abubuwan da muke nufin ne a wannan ƙasar don ci gaba. Abu na biyu aikin na nufin karfafa yanayin karbuwa na ayyukan noma da makiyaya musamman kiwon dabbobi sana'o'in hannu da kuma kamun kifi a kusa da garuruwan marwa da garwa a arewa da kuma gaundare a jihar adamawa waɗannan yankunan arewacin ƙasar na fama da fari wanda ke shafar rayuwar jama'a da wannan jimillar kuɗin biliyan goma sha uku aikin zai bada daman kare wuraren shakatawa na ƙasa da kuma hanyoyin faro benue da buban jidda a cewan shugaban tawagar a ƙasar kamaru waɗannan yarjejeniyoyin biyu za su ba da gudunmawa wajen aiwatar da muradun ci gaba mai ɗorewa na majalisar ɗinkin duniya a wannan ƙasar tare da samar da ayyukan yi a fannin aikin gona da kare ɗabi'a wannan wata hanya ce mai haɗaka da haɗin kai wacce ta haɗu da kiyaye bambancin halittu da ci gaban zamantakewa da tattalin arziki wannan zai goyi bayan dabarun ci gaba na ƙasar kamaru wadda gwamnati ta yi wa takin snd 2020-2030 muhammad bashir laden na muryar amurka daga yawun a ƙasar kamaru madalla a gaida muhammad bashir ladan yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki lambar yara ƙanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu sabon shirin arewa a yau zai shiga babi dab da na ƙarshe kan kundin tarihin yadda lamura suke a can baya da yadda suka taɓarɓare a halin yanzu musamman ma ta fuskar tsaro a yankin arewa tsohon darakta a tarayya ahmad ibrahim lau ya duba yadda wasu makiyaya da a baya ke zama a daji da dabbobinsu suka juye zuwa miyagun iri Arewa zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban Yadda aka yi kenan aka kai inda ake yau. Shi ba fulata ne kowa ya san shi, ba mutum mai rike mutuncin shi kamar ba fulata ne Ba mutum mai kunyan aikata abin da ba daidai ba ko abin asha kamar ba fulata ne. to amma yau aka waye gari aka samu fulaninmu na daji sun ɗauki makamai suna aikata ta'asa wanda ya zama abin al'ajabi ga kowa kuma babin bakin ciki shine har gobe hukuma sai ta ringa cewa makaman da ke hannunsu ya fi makaman da ke hannun ma'aikatan tsaro to wannan ni a na ba hujja ba ne komawa za a yi a gan me ya tushen wannan abin me ya jawo wannan alhaji yawon ibrahim da wannan sai an juya da baya kenan sannan ne za a samu mafita kwarai kuwa don ka hangi abin da ake cewa in ka hangi damuwa ya taho ko abin da bai dace ba yana gudana to ai sai an bibiya a san me ya kwararo su me ya hassada wannan abin ke faruwa yanzu me ya sa da babu shi sai yanzu kome kaga yake faruwa dole yana da tushe inda ya fito to ba an koma tushen nan an magance shi ba duk wani mataki da za a ɗauka ba inda zai je yanzu in ka duba munan arewa ne kawai a ce wannan barin gamu muna fama da 'yan ta'adda da ake kira insurgents wanda suka mai da kansu hukuma ko takon sannan akwai fannin kuma 'yan ta'adda masu sace mutane ko su yi garkuwa da mutane to akwai kuma masu banda garkuwa da mutane din akwai a northwest din nan wajejen zamfara ya wuce ma satan shanun kawai ai har sarautu sun kwace oh, yawwa su je su je su kama basarake mai daraja ta daya su yaran gama da shi su boye shi su nada nasu su je su kori hakimai su nada nasu su kori daga tai su hada su nada nasu kuma a cikin kasan da take zaune da abin nan mai ake fada da samun yancinta tana da ma'aikatan tsaro akwai soja akwai 'yan sanda akwai sss akwai ndla akwai wannan civil defense ake kira su duka wannan abin na aukuwa kuma a ce an rasa yadda za a shawo kan shi abin alajabi ne shi maganan tsaro koyaushe yadda na fada a baya aiki ne na kowa da kowa ba hukuma kawai ba kuna zaune kun ga mutum da baku san shi ba ba ku taba ganin shi ba ya zo anguwanku yana shawagi ba shiru za ku yi ba akwai hakki ku tsayar da shi ku ji daga ina yake shi menene sana'an shi me ya kawo shi wurin nan in ba ku ginsu ba sai ku mika shi ga hukuma cewa ga wannan mutumin mu ba mu san shi ba amma ya zo yana mana shawagi a nan mun tsayar da shi mun mar tambayoyi ba mu gansu da ansoshin da ya bamu ba don haka mun kawo shi gaban hukuma saboda kare lafiyanmu dole hukuma ta ɗauki mataki a kai ta wannan karamin misali ne na baka balle kuma a ga gungun mutane wayanda ba a san su ba yanayin su daban sun shigo wa mutane anguwa ko gari kuma a zauna shuru suna wasu dabi'u na daban to suna wasu ɗabi'u na daban a zauna shuru to nan ba a taimaka wa gwamnati ba kuma ba a taimaka wa kai ba don ba wanda ya san me mutanen na za su kata bayan faduwan rana wani sa'in ma da rana tsaka za su kuma su aikata abin da suka yi dama su tafi akwai karin magana da turawa ke cewa information is the biggest weapon sanarwa bayanan sirri eh bayanan sirri ko eh. labaru ba karamin makami ba ne yanzu kuma ga dujiman gombe modibo sadiq na faɗa da hanyoyin da za a bi wajen farfado da tattalin arzikin yankin arewa da aka gada tun a tarihi. Idan an koma arewa maso yamma abun da ya hada jigawa Kano Kaduna Sokoto Kebbi Zamfara da sauransu wannan su kuma harka ne na maganan kidnappers da ake fada to duka idan aka hada na gaba arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma gaba idan an haɗe shi yanzu ana maganan maslaha da mafita to da farko dai muna kara jan hankalin hukumomi da masu masu ruwa da tsaki cewa a dubi halin da ake ciki mun yi yawa bayan yawan da ake da shi ma'ana population kenan rashin abin yi ya yi yawa talauci ya yi yawa yunwa ya yi yawa wa'annan abubuwan idan ka hada su dole daga ƙarshe su fitar maka da sakamako na rashin tsaro a tsakanin al'umma ya zama wajibi a fiska na gwamnati ta san dukkan hanyoyin da za ta bi ko ta fiskan gwamnati ko ta industrialization ko ta harkar empowerment na harkar noma da kiwo da dai duk dukkan mataki da hanyar da ya kamata a fito da shi saboda a ingejin din matasa don duk masu aikata wannan aika aikan idan ka duba mafi yawansu matasa ne masu jini a jika wanda rashin abin yi da yunwa da talauci da fatara da damuwa ya sanya da dama daga cikinsu sauya tunani wajen ci gaba da aikata irin wa'annan ta'addanci da aika aika a tsakanin al'umma to da zaran an samar da abubuwan yi kuwa to daga nan kuma insha Allahu za a ga ga an fara samun canjin abubuwan da aka sa a gaba kamar abin da ya shafi fitintunu na fada na makiyaya da ake gani wanda yawanci idan ka je bangaren su benue din nan ko bangaren su zamfara din duka ka je ana ta maganan fulani makiyaya fulani makiyaya akwai abin da muke so gwamnati ta ƙara waiwaye wadda shine hausa ke cewa adon tafiya kamar yadda na fara ambatawa da farko magana na sarakunan gargajiya duk dole su haɗu tare da gwamnati don samar da mafita mafitar kuwa shine babban abin da yake damun fulani makiyaya makasudin abin da ya fara jawo matsaloli tsakanin mu da su makiyaya shine magana na burtoli wannan maganan kullum ana kauce-kauce a kanta in an ce burtoli shine wato hanya da aka sani na dindindin wadda shanu ke bi wanda kowane ɗaya daga cikin mu anan ya san burtoli abu ne muhimmi a wajen shi makiyayi domin nan ne yake amfani yake wucewa daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa zuwa duk inda zai je shi yawonsa na rani ko kuma na kaka a yau an waye gari waɗannan burtololi sun dawo tarihi sai dai a baka ga wadda ya san su ga waɗanda ma suke tasowa yanzu in an ce burtoli ma ya damu, musu kamar wani sabon abu saboda basu su tashi suka bude ido suka gan shi ba a yau gine-ginenmu ma'aikatunmu guraren kasuwanninmu gidaje mu duk shine ya riga ya zama burtoli kuma a lokaci guda ba a samar musu mafita ba da aka toshe nan to ba a samar da kuma wata hanya ba wannan shine babban abin da ya fara assasa rigima ko takaddama tsakanin gwamnati da makiyaya tsakanin manoma da makiyaya tsakanin mutanen gari da kuma makiyaya to wannan abu ne da ya kamata a yi amfani da sarakuna na gargajiya kama daga ƙasa kamar yadda da na ambata a baya har zuwa sarakunansu wannan duk wanda ya gaji kakansa ya yi sarauta ko ya gaji babansa ya yi sarauta ko dan gidan sarauta ne to a ƙasarsa ya san hanyar shanu wato burtuli dagaci ya sani mai anguwa ya sani hakimi ya sani sarki ya sani to don haka kyautuwa ya gwamnati ta haɗa kai da wannan institution ɗin wajen samar da wa'annan gurare. Masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin wannan mako Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Malika da na shirya kuma na gabatar ya cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu. To a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Yakubu mai aski Badaraka da Magaram da Abdul Hamidu Badaraka sai kuma Sanusi Madate da Magaram da Hamza Hamza Sule tankarkar kuka ce hakikanin gaskiya wannan abun ya yi daidai da shugaban kasa Muhammadu Bazam ya kai ziyara a yankunan jihar Doso inda muke fatan Allah ya sa ya kammala wannan ziyara cikin ƙoshin lafiya amin. sai kuma ra'ayin sani muhammad da unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya kace salam ya hausa tabbas zargin da likitoci 'yan asalin najeriya ke yi cewa ana bautar da su a birtaniya zargi ne da baya da tushe balle makama domin masu iya magana na cewa idan da kwaɗayi da wulakanci kuma kowa ya bar gida gida ya bar shi ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Mohammed Ahmed Usman tun gan Makeri jihar Niger kai ko cewa kake ku isar mana da gaisuwa da ban girma da godiya da yabo ga shugaban karamar hukumar rafi kagara a jihar neja honorable ismail musa dan modibo kan kokarinsa na kawo zaman lafiya da ci gaba ga talakawan karamar hukumar kagara allah ya saka da alheri amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne daga muhammad bako jadkori da magaram jamhuriyar niger kace ce salam sashen hausa ni yau sakona shine godiya ga tashar voa hausa da ke ba mu damar faɗin ra'ayoyinmu ga kuma shirye-shirye masu ƙayatar da mu tare da ilmantarwa muna tare da ku insha Allah. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. madalla a gaida alheri da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma fa a takaice. ministan tsaron ƙasar ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan ta kungiyar tuntuɓar juna tsakanin amurka da ukraine a brazil a yau laraba inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta neto su ma suka gana a can domin tattauna yadda za ta taimaka wa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. Sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai yau Laraba cewa tattaunawar za ta kasance kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimakawa Ukraine. Amurka ta ce tana duba buƙatar ƙasar Haiti na neman agajin tsaro yayin da ake samun karuwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin ƙai. babban jami'in diflomasiya amurka a yammacin yankin brian nicholas na kan hanyarsa ta zuwa kasar tsibirin caribbean din a yau laraba don tattauna halin da ake ciki wata kota a kasar myanmar da sojoji ke mulkin kasar ta yanke wa hambararriyar shugabar kasar un san suci hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau laraba a cewar mutanen da suke da masaniya kan lamarin sabon hukuncin ya hada da daurin shekaru uku da take yi yanzu haka ana zargin suci da karɓar cin hancin dala dubu ɗari biyar da hamsin daga hannun ɗan kasuwa manwik sai dai ta musanta zargin kuma ana sa ran za ta ɗaukaka ƙara yayin da zanga-zanga adawa da gwamnati ke ci gaba da ruruwa a birane da garuruwa a ƙasar iran tsawon makonni hudu domin dubata al'ummar iran da ke zaune a ƙasashen ketare sun gudanar da zanga-zanga akan titunan turai da arewacin amurka da sauran ƙasashen duniya domin nuna goyon bayansu ga abin da wasu da dama ke ganin ya zama ruwan daraga a kasar su ta asali kama daga waɗanda suka tsere a shekarun 1980 bayan juyin juya halin musulunci na iran a shekara ta 1979 zuwa wasu matasa 'yan iran da aka haifa kuma suka girma a manyan biranen yammacin duniya thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan allah ya kai mu yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari ke maka fatan alheri. Ma